shugaban lardin arewacin Najeriya na kungiyar matasa masu kare martabar Buhari, wato Buhari Youth Bangad, Honorable Anas Abdala, ya ce matakin lauyoyin gwagwarmaya ya yi daidai da abin da kungiyar su ta sanya a gaba. mu a matsayin mu na yan ƙasa waɗanda muka zaɓi wannan gwamnatin kuma muke bin shi shugaba Muhammadu Buhari muna jawo hankalinsa da lalle lalle lalle a matsayin sa na mutumin da duniya take girmamawa waɗannan mutum biyu da shi chief of army staff da kuma shi Dambazo minista na cikin gida shugaban ƙasa umarci hukumar EFCC ko ICPC ta bincike shi a gurfanar da shi a gaban kotu wannan shine daidai kuma shine ka'ida kuma haka dokar ƙasa ta ce kuma a haka ƙasar za ta gyaru domin idan muna jam'iyyar apc ko muna cikin gwamnati ana yin abu ba daidai ba wasu suna jin daɗi to kuma ƙasar ba za ta gyaru ba za a ci gaba da tafiya a rashin adalci tsarin adalci shine duk mutumin da aka samu hannunsa akan wannan abun da su gurfanar da shi a gaban kotu domin a yi masa hukunci da daidai abin da ya aikata sai dai barista Audu bulama ya ce muddin hukumomin EFCC da ICPC suka yi bris da wannan bukata to babu shakka za su gurfanar da su a gaban kuliya. ai mu duk ƙaryar mu dama ƙarshe kotu hukumar EFCC da ICPC suka ƙin bincike kamar yadda muka bukata cikin lokacin da muke ganin ya kamata a ce sun fara bincike to daga nan zamu tafi kotu ne saboda za ku kai ƙara sai mu kai hukumar EFCC din da hukumar ICPC din da su waɗannan mutanen da muka rubuta korafi a kansu mu nemi kotu ta tilasta hukumomin nan su yi bincike su yi ma 'yan Najeriya bayani in kuma an samu laifi su kai kotu babban burin mu shine a yi bincike don hankalin mu ya kwanta idan mutanen nan sun zalunce mu a sa su amar kamar yadda wasu suke amarwa idan ba su zalunce mu ba a fito a mana bayanin da hankali zai ɗauka cewa ga yadda suka yi suka samu dukiyarsu kakakin lauyoyin gwagwarmaya na Kano kenan barista Audu Bulama ce Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya